Ilimi mabuɗin rayuwa. Na fahimta matuƙa da mahimmancin gabatar da kai cikin amintaka. Wani ɗalibi mai karatun digirin digirgir a Jami'ar Kimiyya ta Massachusetts ke bayyanar da haka. Mr. Jack Livingood ya gabatar da wata kasida inda yake bayyanar da cewar lallai yana da matuƙar mahimmanci idan malamai a matakin firamare da sakandare za su fito da tsarin bama ɗalibai damar su dinga gabatar da wasu bincike nasu kuma su bayyanar da sakamakon bincikensu a gaban aji ko kuwa su dinga magana a gaban ɗalibai 'yan uwansu a kowane lokaci wannan zai taimaka ma ɗalibai su zamo masu basira kwarjini iya magana rashin tsoro wajen bayyanar da gaskiya da dai makamantan hakan a nashi iya binciken ya gano cewar lallai idan aka sa wannan tsarin cikin manhajan karatu a matakin firamare da sakandare ba shakka zai tallafa wa yara tun suna ƙanana wajen samun kwarjini da iya zamantakewa na yau da kullun kamin su girma yana da yaƙinin cewar idan ɗalibi ɗaya ya samu ƙwarin gwiwar yin hakan to sauran ma na iya bin sahun shi ta haka sai a samu al'umma mai nagarta